ake shimfiɗa ce da za mu zo mu yi eh. karatu akan wannan eh wannan shimfiɗa ce ɗugon ba ne wallahi shimfiɗa ne za mu ɗebo maganganun malamai salafu ɗin na da da na yanzu daga ciki mun faɗi sahabbai irin su sai na abdullahi bin abbasin wanda suka fassara ma a bane na habi aidin suka ce bilkuwa to akwai salafu da yawa suna nan wanda za mu zo mu tabbatar za a ga wannan bayanin filla filla insha Allah tabaraka wa ta'ala dan haka muna roƙon Allah tabaraka WaTa'ala ya taimake mu Allah ya datar da mu muna ba da abin nan ina ga sai a buɗe waya wanda zai yi tambaya yi tambaya akan karatun da muka yi insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya taimake mu insha Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamar kada da Sani a Tijjani ya kare mana Mahmud Layi kowa kai zaka kira ka make sure tambayan ka ya tsaya akan karatun da shayi yayi Ah, alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun bude layi kenan za mu fara daukan kira insha Allah to ah, assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ah, alhaji Usman na'am ya alhaji muna eh muna tare da ka alhaji akan karatu ta shayye eh nace muna tare da kai akan da shayye kana tare da kana tare da Sheikh Abdul Sani a Tijjani Alhaji duniya yana jin ka kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sani a Tijjani Alhaji Tijjani ke a Malam Usman kenan daga America nan tare da shi muke sallah all the time kai ne farkon kira eh to shi da shaka sake kira kenan shaito shi ka sake kira ko bar mu ba wani dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola muna ansa kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana alim ina magana daga kuma ghana To, Malam Aliyu Sise daga kuma su gana. Masha Allah, sai yana jin kai da amsa. Na'am. Masha Allah. ya eh, ya yi magana ya ce batu da shekar cimai batu falayin na ya zama magana ce daga malaman sauri akwai dewa da suka yi daga wai kun cikin da wata akida amma da farko da shekar mai fadi kuma ba da wani yawan ƙananan yaran sun ba da gaske wani amma yanzu abin ya bayyana malamin shi ya fadi ya fito ya fadi su muna gode masu shi abin fati wallahi da irin bayanan da suke sosai masha Allah wasu ya cikin wani babban masara to mun gode ba su karfi su yi su yi wannan abin sosai Allah kara musu karfi su yi su yi sosai su raka muku manisa masha Allah Allah ya sa ka da alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode sosai mun gode mun gode ah jama'a kira yayi yawa ku yi hakuri ku bar mu <laughs> eh ku bar a ɗauki kiran ɗaya bayan ɗaya da ayi kiran da ɗaya bayan ɗaya ku yi hakuri alright Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Muna amsa kola ya sunan karga ina ki kira? Malam Muhammad daga garin Abuja. To bismillah kana tare da Sheikh Abdul Fatai Sani a Tijjani akan wannan layi. To. kuma na zai ba a sadan kaga eh yi tambaya akan karatun da shehi yi. amma abinda bai tattauna ba ah, insha Allah ba za ka yi masa kan abin da kai ka ji Allah da Allah ta bayyana wa kansa cikin Qur'ani eh gani da wasu abubuwa eh amma dan farko kamar imam da malaman al-sunna gaba ɗaya suka yi tafaki cewa malamai ne eh misali mustawi ban kamar su imam malik da imam bukhari da yawato wasu hadisai da su nuna haka na'am shin imam bukhari bai yi tawili ba Zarki zaki, shi wannan kola yana ji na? Eh, kola, kana jin malam? Salamu alaikum kola. Yawa. Eh, kana magana. Ya ce, kaman ya ce al'imamul Bukhari bai yi tawili ba haka ya Oh, wai na tambaya kamar irin su Mamul Buhari da sauransu ba su yi tawili ba. Al Imamul Bukhari ya yi tawili in gaya maka gurin a cikin sahihin sa ma kuwa. Okay. To malam bari ya baka amsa, bari ya baka amsa. To bismillah shek. Na'am, Al Imamul Bukhari ya yi tawili a cikin mm. sahihin sa gurin da Allah yake faɗa ce kullu shay'ina. Na'am. Allah ya ce kullu shay'in halikun illa ko kowane abu zai halaka illa wajaha a nan a fassaran zahiri shine sai dai fiskan Allah ne ba zai halaka ba al-imamul bukhari sai ya ce ƙala imamul bukhari ya ce illa mulkuhu sai mulkin Allah wa yuqalu al-imamul bukhari ya ce ana iya cewa ma illa ma da bihi wajhullahi tabaraka wa ta'ala sai abin da aka nufi zatin Allah da shi shine ba zai kare ba cikin littafi na sayihul bukhari kitabu tafsir suratul qasas al-imam al-bukhari ya kawo kaga al-imam al-bukhari yayi tawili al-imam bin hanbal ahmad bin hanbal shi ma yayi tawili yanzu muka ce yayi tawilin wato faɗin Allah wa ja'a rabbuka al-Imam Ahmad bin Hanbal yace wa ja'a amru rabbika al'amarin Allah ne zai zo ko buhu ko ladan Allah kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya kawo cikin al-Asma Al'imamu Sifat al-Imam Shafi'i yayi tawili al-Imam bin Malik al-Imam Malik afwan radiyallahu anhu da kake cewa bai tawili ba shi ma al-Imam Malik yayi tawili kamar yadda al ya kawo cikin Musnad al-Muwatta a shafi na 152 ga abin da yake cewa su ila an tambayi al malik akan hadisin nan inna Allah yanzilu fil layli ila sama'id duniya Allah yana sakowa zuwa saman duniya cikin dare faqala maliku al malik yace yanzilu amruhu al'amarin Allah ne yake sakowa ba Allah ba in ji al'imamu Malik kamar yadda Malikawa malaman suka kawo sannan ka bar wannan bayan waɗannan al'imamu bin al'imam Ibn Abbasin ya faɗa ya yi tawili ya yi tawilin yau mai shafu an sakin al'imamu ɗabari ya kawo ya ce kai da yawa daga cikin sahabbai da yawa daga cikin tabi'ai da sahabbai sun yi tawilin yau mai shafa an saƙin al'imam ibn abbas ya yi tawilin fal yau manan kama na sulika a yau bihim haza ya yi tawilin wasu sama a bane na habi aidin cewan malamai ba su yi tawili ba wannan kuskure ne gashi sun yi tawili insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu bashi amsansa. Uh, kola Allah sa an baka amsa. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Barka ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga ke kira? To, Malam Sufiyan daga Libya, kana tare da Shek Abul Fatai Sani a tijara kan wani sai. Malam yana jin kai na amsa. Na barka. Allah taimaka mana muna Allah taimaka mana muna Masha Allah, masha Allah. To me tambayan ka kai wannan? Tambaya na kawai ina godiya da wannan sau'azin. Masha Allah, to godiya muke, godiya muke, godiya muke, godiya muke. Madalla, madalla, sai da sai. Masha Allah, madalla. Kola daga TikTok kamar kabir kuma bayan TikTok su ma dama? Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga TikTok. Suna ya sunan ka daga nage kira? Sunusi Ahmad Shehu. To Sunusi Ahmad Shehu daga TikTok ya sunan ka daga yake eh me kana ta da Sheikh Abdul Fatah sana jana ka wannan layi. Ina nan daga birnin Zaria Kusfa. To masha Allah. Sannan ni eh, shehi muna jin abubuwa na faɗakarwa da yake yi akan gami da tafiyan sufaye. To mu abin fatan mu sai dole sai ya rinka hakuri na kawar da kunnen shi akan waɗansu maganganu da marasu da'a suke yi. Muna masa fatan alheri Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya ƙara mai da lalan baki ɗaya, Allah ya ƙara da jajircewa gwiwa ya tunkari duk da maƙiyan annabi Amin, amin, amin wa alaikum salam wa rahmatullah mun gode Allah ya saka. Mun gode, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga WhatsApp. Masha Allah, kola ya sunan karga na ke kira? Amin saboda girma. Masha Allah muna amsa muna muna, muna muna muna taya ka wannan To, yi magana don me yasa kake farin cikin ka? Ahalan, ahalan Sayyidi, ahalan barka da wannan lokaci. Muna jin ka. Babu wani karatu shi da yana wuce mu sarki. Kullum muna kokari amma ba ma samun dama daga. To, yanzu an ashe Masha Allah, shi mu ji zancen ka yanzu. Eh, ila ya kira ya godiya ne ah, assalamu alaikum ta'ala barakatuh kola daga tiktok kola daga tiktok assalamu alaikum ta'ala barakatuh bari mu ba whatsapp assalamu alaikum ta'ala barakatuh na tiktok masha Allah ya sunan gargana ke magana Ok, masha Allah, eh, Malam Abubakar daga TikTok kana tare da Shak Abul Fatah Sana Tijani. To daga farko dai gaisuwa mai da fatan alheri zuwa ga fatan kan lafiya. Masha Allah, ana ana Masha Allah, Eh, ina kuma Malam fatan alheri kuma Allah ya saka da alheri amin amin saboda girman ma'aiki alaihi salatu wassalam al'ummar musulmi insha Allah masha Allah da su gane abin da a daidai da wanda ba daidai ba masha Allah masha Allah okay to kuma da mu je ya saka alheri Assalamu alaikum ta'ala kola WhatsApp. Alaikum salamu rahmatullahi sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga kira? Alhaji Usman Bauchi. Ah, masha Allah, Alhaji Usman Bauchi, Alhaji Usman kenan. <laughs> da a eh, Alhaji Usman Alan Alan. ba. <laughs> Barka da wannan lokaci Alhaji Usman. Ah, barka da Barka barka. ku Alhaji Usman. Ah. Masha alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah amin amin so da gida na na na wato kusan zan ce ko na yi wani alwashi na ce to lalle lalle ya kamata in kira in sanar da wannan alwashin masha Allah eh aka rama kan wallahu na'am sai dai tako na na bauchi na dusan Eh. Dr. Idris kenan. Eh, ko? Ko ma ne dai shi ba Dr. Idris dusan ba. Na okay. Muna kira muna kira a gare shi. muna kira a gare shi ya zo muna so shai ga karma kalla muna so ya zo ya yadda ya zo ya zauna mukabala da kai. Na. Da kai shai fata da dutsen in ya yarda za mu ba shi dala dubu biyar dala dubu biyar ba naira ba dala dubu biyar kana iya buga lissafi ka ga nawa dala dubu biyar ya kama a naira eh, eh, da ba da ni ba na so amma dala dubu biyar dai za zai yi eh, miliyan uku miliyan biyu da rabi ah, miliyan uku da ɗari biyu da hamsin

wallahi tallahi a shirye nake wallahi tallahi a shirye nake 5000 dollars 3.2 wow miliyan miliyan uku da dubu ɗari biyu da hamsin kenan tashi Za zaki mun sa wannan magana a hannunka kuma Allah ya sa akan program ɗinka muke ba da wannan sanarwa kuma duniya tana ji. Masha Allah. Ka fahimta? Masha Allah. Duniya tana ji. Masha Allah. Wani wannan alwashi ne yadda su zo su zauna da shi a fatas. To, shi ne shi ya kamata ya masallacin karbi kuɗin kenan. Ba wani ba yadda To shi ke. Kai ka sani ai. A ah, na san ka. Ai muna tare da kai lawa. A ah, sosai sosai na san ka. Ba da wannan kuɗin ba abu ne mai wahala ba insha Allah. Na san ka, na san ka, na san ka. Bukata mu yaje zo ya zauna din kuɗin sa yana hannun To shi ke. To shi ke da. To eh, shi ke. da. ka hannun kudin sai ra hannun ka insha Allah. To shi ke da. Na gode. Muna saurare duk abin da aka yi aka a hukuncin da aka yake a shi yake akai. Hmm. Muna saurare a sanar da mu insha Allah. Masha Allah. Ai abin da yake ma 3.350. 3.350. Eh. Gaskiya da batun kudi kudi kudi da both sides nan da da an aje da need to be da yafi. mu kasan dama sarki yaki su suna daukan abun wasa ne amma eh. ni dama ai ba wani da sun cire batun kuɗi shi yanzu wannan da yake garin namu da yake ta wannan shirme ya gani ga ka tsakani na da kai duk bai fi a caban naira hamsin ba gaba ɗaya in na bada naira hamsin za a kai ni wajen ka kai ma in ka bada hamsin za a kawo ka waje na ko kuma alal akalli in matsala ce ta ɗau mota na in je wajen ka ko kai ka ɗau mota ka ka waje waje na Matsala ce ta gashi muna nan kuma kullum bambani kake yi akan mimbari. Mimbarin ka hudu ba ka zage mu ka zagi iyayenmu. To amma alhamdulillah mu mun gode wa Allah muna da iyaye masu kima masu daraja sai sa ma har kake zagin su. Amma wani bai da iyayen ma na mu buɗe baki mu zage su. san sai kana da shi za a zaga to babu iyayen ya za a yi. To amma ala halin yau gashi kamar yadda ka faɗa ne sarki zaki batun kuɗi da wani meye ba shi ne muhallin shahid ba ana yi wa Allah addini ne ba dan kuɗi ba ba dan kuɗi ba su cira wasa da san rai a wannan mas'alan mas'alar da suke so su tabbatar shine wanda anan nake so nuna wa umma wa ƴan uwanmu wasu jawabi abin da suke so su tabbatar shine za su zo su ce ana yin magana za a zauna da su malaman su za a zauna da su sai su ce ai akwai wa yara suna magana suna nan kaza to waye yaro kai dai da ka ɗauki yara kake ɗaukan sababin addini ka je can ku yi ta wasa da su amma kai da ka yadda kana da mabiya a ƙarƙashin ka har kana da mimbari za ka iya buɗe baki ka yi jawabi to ka zo ta yanda in ka faɗi mabiyan ƙasan ka za su gane ka faɗi da yardan Allah kuma sannan wannan a'a su ma su tashi daga kan ka amma a zauna da wani majhulul hali wanda baka san shi ba baka san ma waye shi ba kawai ka zauna da shi shikenan in ka yadda shi wato ma'ana shi kadai ya faɗi izala bata faɗi ba ban yadda da wannan ba sai wanda yake da wannan wanda suka sa baki a maganan wannan masu mabiyan ta yadda in na ruguza ka na ruguza na ka. to da kai za ka fito kuma magana ne sarki zaki hakurin da zan bayar abu ɗaya zan faɗa a nan ni ba na son batun mukabalan kuɗi waya ce don kuɗi za a yi amma abin da nake so in faɗa sarki zaki ya ji ya kwantar da hankalinsa in ya fito ni zan iya roƙo sa Alhaji Usman da za su ba da kuɗin nan roƙon da zan yi shine ko shi ya yi galaba a kai nasu ba shi kuɗin. Eh, a ah, wai wai wai wannan ba ina ga wannan ba ba ruwan ma kabala, wai iya fito sawa wai za a bashi wannan 5000. Yawwa ya fito sawa'un ya rinjaye a kaina ko na rinjaye a kansa yana da 5000 dollars ya zo. A bashi 5000 dollars. A shi, A shi. dan Allah dan annabi ba mu ba ba ma son shiga irin wannan harkokin amma suna sa mu duk da mu muna faɗan kawai yanzu a addini a yi shi Yawwa a yi shi matuƙa kana aika sako da su Usman ya ci ko da ko ya ne ne a'a wannan kuɗi a bashi wannan kuɗi ya fito kawai a bashi wallahi a bashi ina ina roƙon mai wannan arzikin amma dai muna roƙon arziki ɗaya ya fito ya fito sunnan nan na ibnu taymiya da suka ce ita ce sunnar gaskiya to su fito su nuna cewa mu yan bid'a ne su suke kan sunna su kwata dan Allah ya fito Masha Allah. Ba ka je ka takure a gefe kai ta hayaniya kana mimbari ba. kowa ya rubuta wannan alhaji usman na san kai ma za ka ji kuma insha Allah alhaji usman ya kamata ka ka bani wannan kuɗi zaman eh, next time da malam abu Kudi zauna wannan kuɗi zai zauna ya kamata mu nuna wa duniya wannan kuɗi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaika salam kola ya sunan kirge na ke kira wa alaika salam kola ya sunan kirge na ke kira To Malam Khalil Abubakar daga birnin Shehi kana tare da Sheikh Abdul Bada sana tijana kai wannan layi. To kana kira kuma wata rajin samu wata ba na samu. Na'am. Wallahi sarki za ki faɗa sai ya fara cikin da kike tare da shi ba yau. To. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. na'am ahalan ahalan barka dai hmm. ya amin amin amin amin amin waɗannan da ya kalla kuɗi eh, kuɗi Amurka dola dubu biyar eh wallahi kamar yadda faɗa ko shi ya yi rinjaye tashi ko shi ya yi rinjaye a bashi baya to ya kada

karka bai ga majiran su masha kuma sai an ka tafi magana da kawai cewa su manya ne ba za su yi ba na'am su su hito a tauna masha Allah. ko shi ya kada abu da kai ba da goyon baya a bashi kuɗi to shi kenan alhamdulillah to shi kenan a hanya bude yake kenan mun gode Allah sa a gabarin ake ka don Allah da nan ga ba zagi nan san ba zagi ko ya kuri nan ba ma zagi eh Dr. Ridwan za ka yi magana amma na ga shayi na Shek Junaidu na kira don Allah ku bar mu ba wa Shek Junaidu dama. Dr. Ridwan don Allah ka yi hakuri zan bar kai magana amma don Allah mu bari Shek Junaidu ya yi magana ya hakuri. Kiran sanata. Eh na gode. Kiran Shek Junaidu kuma na ta fail ban san abin. Amma to muna jin kare Dr. Ridwan kamin mu zo da Shek eh, Junaidu. Bismillah. To, Dr. Ridwan muna jin ka. wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa shehu mala abul fati. Eh, Ridwan eh, Ridwan zan dame ka. Zan dame ka Ridwan. Ya hakuri. Don Allah shehu ya kira bari mu ci shehu sannan kai magana ya hakuri. kawai ba damuwa. na gode na dame ka. Alhamdulillah ta'ala barakatuhu. Maulana Junaidu a dr ridwan in magana saboda manoman da ke karatu a nan kamin su yi magana muna saka hoton su shi yasa ku yi hakuri shan junadu hakuri ba ni minti daya in saka hoton ka sannan dr ridwan muna jin ka na'am na'am eh. ah, ba da wani dogon jawabi illa in gode in sake godewa an ajiye min ko shewa bulfati na kasa ci saboda na koshi da karatun da kai Allah ya saka da alkai amin amin <laughs> Allahu akbar Allah sarki a wadatar Allah ya biya bukata kuma muna jira a turo mana wanda zai zauna tun da zama ake nema kuma an karba kuma ina fatan an fahimci a da dalili da yasa kake zaben da za ka zauna da su kuma an gamsu insha Allah rabbi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda ban sai in bata lokaci a sa shi ya yi magana. A mun kara maka minti daya ina eh, san app nan an haka ka delete mu. Ya sabon app muka saya zan upload hoton shayi na kara maka minti daya. Eh bismillah yi magana. Ah shayi hoton ka na da muhimmanci sosai shi na. <laughs> Eh, eh to ah, muna jin ka ne. Na'am. Eh, ah to, ah, Dr. Ridwan, kamar Shehu Junaidu zai magana gaba daya bari mu ba wa Shehu dama. Eh, mun gode maka sosai, mun gode maka Dr. Ridwan, mun gode maka. Alhamdulillah. To, jama'a, alhamdulillah, alhamdulillah, muna tare da Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Allah taimaki Sheikh. Bismillah, Shehu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu. Al-Sheikh. Sarki zaki iban Allah. Allah taimaki shayi, Allah taimaki shayi. <laughs> Asadul Faiba, Maulana Sheikh Junaid, Sheikh Junaid barka da shigowa. <laughs> Ah, ya ya himma da kokari. Alhamdulillah. Mun gode Allah, alhamdulillah Sheikh Junaid. Alhamdulillah mun bibiyi karatu kuma muna kan bibiya. Ah, na kira ne da yi jinjina ga a ah, zaki jarumi dirgi mai ƙarfi domin kare musulunci da kare dare kan tijjaniya Allah ya saka maka da alkhairi amin amin amin amin ya rubuce ah, ni tsokacin da zan yi baya biyu ne karatu wallahi sai dai mu ce Allah saka da alheri karatu yana buƙatar wal sosai na'am kuma na kira ne nima na ɗan yi wani albishir kwaya ɗaya. To. Duk da dai mu talakawa ne ba mu da wani da za mu iya cewa gashi. Na. Amma kuma akwai ɗan tukwici da muka Na. shi Idris Abdulaziz idan har ya amsa wannan sama. Dama ya fi kowa bugun girji akan wato wannan maudu'i don ban san wani mai bugun girji akan wannan maudu'in kamar sa ba hmm. idan dai har da a wannan dan Allah ake yi to ai bai kamata a ce ma sai an je har gane an ɗauko wani ba gagarinmu ɗaya tsakaninmu gaba ɗaya bai shige keke na na naira hamsin ko naira ɗari ba a haɗu gaba ɗaya ga gidajen rediyon mu ɗaya ga komai ɗaya saboda haka dan a taimaki yan uwa a fitar da gaskiya bai kamata a ce wani ya tasare ba ko ba haka ba ni ina roƙon tunda babu wani wanda a wannan sa'an yake wato daga murya dangane da abin da ya shafi wannan maudu'i kamar shi Idris Abdulaziz Sudan san shi to ni hmm. ina da ya daure ya zo a yi wannan sama ya yi haƙuri ba a yi wannan zama tunda idan dai har malam abul fatih yana da wato zai yi jawabi ka je mimbarin ka kana masa raddi to me ya amfanin raddin in dai hadda ka je mimbarin ka kana masa raddi kuma ba za ka ba da dama a zo a zauna da shi ba to me ne amfanin raddin da hmm. ka zauna ka ji karatu da kai tun daga farko har gashi yanzu haka da nake magana yanzu haka da nake magana na san yana nan yana sauraron abun Hmm. ka yi kokarin ka kawo ɗauki ma sunan da kuke ikirarin ta sunnan ku ni shawari na kenan lallai malam Idris ya yi kokari kawo ɗauki ma sunnan da suke ikirari su zo su su su taima su ceci sunnan Ibn a gurin Sheikh Abdul Fati <laughs> kuma yadda wancan dan uwa ce zai ba da dala dubu biyar Eh. to mu dai almajirai ne ni ba dala zan bayar ba abin da za mu bayar insha Allah Corolla LE 2013 ah. Corolla LE 2013 za ka ba da mota wallahi in ya amsa wannan wallahi sarki za ka zama shahidi wallahi daga Amerika zan sa kai yi bodan da ka kawo wallahi Allahu akbar to Corolla 2013. Corolla 2013. Kudinta a nan idan Belgium ce daga Amurka kuma na san abin da zan sayi ta daga Amurka a saka ta a ruwa ta zo Lagos har ta iso Bauchi wallahi duk na sani. In har malam ya amsa ba wai za a biya shi sakamakon wato eh, cetar sunan ibnu taimiyya da ya bane a'a <laughs> tukwici ne sabila da ya aikata mana abu na daɗi kuma ba da ya yi nasara da an yi nasara a kansa kawai sharadi ɗaya ne kawai ya amsa idan ya amsa hmm. wallahi wallahi wallahi za a kawo masa corolla 2013 full 13 ka san akwai 2013 akwai full 13 eh, za a kawo masa full 13 insha Allah okay to jama'a kun ji alkawarin da Sheikh Junaidu shi ma yayi kuma ya yi rantsuwa ya ce wallahi in dai har aka amsa wannan kira shi ma zai ba da corolla 2013 full 13 gaba daya zai bayar sannan ga wani dan shi ma ya nuna daga nan america bai zai ba da 3 million 250,000 naira shi ma. Lallai wannan wannan zai caba. Dr. Idris bawan Allah zai caba. <laughs> To, shan jiradu. Eh. Abu muhimmu shi ne, bai kamata a ce malam yana cikin garin bauchi bai kamata a ce malam yana cikin garin bauchi ibnu taimiyya a yi masa irin wannan damkan ba tun da dai ikirarin da malam yake yi sunna ne an kyankyashe kwarin da suke faɗa da sunna to ya fito ya ceci sunnan nan mana tun da kwarin nan ba iya kwarin bauchi ba ne kwari ne na afirka gaba daya ka fito ka ceci sunnan bauchi daga kwarin afirka ka yi wannan jihadin ko babu komai za ka bar tarihi za a ce an samu wani neman malami ya zo ya kwaci sunna daga hannun kwari amma idan ba haka ba wannan zai zamanto ka zama wato ka zamanto ba gaskiya kake karewa ba idan dai har ba za ka fito a yi wannan wannan zama da kai ba kuma zaman ɗayan biyu ne idan kai za ka zo za mu zo insha idan kai za ka zo muna marabta ka za mu baka cikakken tsaro idan mu za mu zo nan ma eh, insha Allah za mu magana da kwamishina na 'yan sanda ya ba mu duk abin da ya kamata na tsaro duk abin da ya kamata muna da hukuma kowane bangare za su ba mu duk abin da ya kamata na tsaro insha Allah a zo a yi wannan zama kuma muna fatan malam zai amsa wannan gayya insha Allah ba sai an kawo wani daga wani kasa ba ko daga sakkwata ko daga wani waje a'a a zo dai a yi shi a gida tun na mai nan mun gode sosai wa rahmatullah mun gode wa alaikum salam Sheikh Junaid Allah ya saka da alkhairi <laughs> irin wannan gara basa da Sheikh Junaid ya zo da shi Allah ya saka da alkhairi kuma yan uwa daga ƙasan Amurka Allah ya saka musu da alkhairi kuma ala'ayi halin in ma duk waɗannan misali kuɗi shi yana ganin kai ba zai waigi kuɗi ba ko mota yana ganin ba zai waigi mota ba to ya waigi Allah mm. in kuma ba haka ba in ya san ba zai iya ba to kar ya ƙara magana akan mimbarinsa kar ya ƙara magana akan mimbarinsa an yi magana ibn taymiya ko wajen tafsiransa Thank you.